ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين hawariyawa suka ji gaba da cewa ya'o ubangijinmu mun yi imani da abin da ka saukar na injila mun bi annabi isa ka sa mu cikin waɗanda suka shaida da gaskiya waɗanda suka yi imani da kai da mazaninka.